Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa ɗari da biyu da da biyar gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalar FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin namu za ku ji kimanin mata dubu ɗaya biyar ne suka halarci taron faɗakarwa game da muhimmancin rigakafi da zuwa awo ga mata masu juna biyu da wannan gidan rediyon da hukumar bunƙasa ƙasashe masu tasowa ta USAID suka shirya. Haka kuma muna ɗauke da maimaicin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. za kuma mu kawo muku sharshin jaridan arewa da farko dai sai a gyara zama domin a sha labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran shugaban amurka barack obama ya karrama jami'an 'yan sandan nan biyar da aka kashe ya yaba masu a wata hidimar tunawa da su da aka yi a dallas inda ya ce tashin hankalin makon da ya gabata ya fallasa babbar matsalar nan da ke tattare da tsarin mu amma ya jaddada cewa kasar ba ta rabu kamar yadda wasu ke ikirari ba shugaban na amurka ya shawarci amurkawa da su kokarta su cima jituwa a daidai lokacin da yake famar haɗa kan ƙasar da ta yi matukar rabuwa kan abubuwan da suka shafi dangantakar jinsi tsakanin jami'an tsaro da kuma tsirarin al'ummomin da suke aiki. harin da wani tsohon sojar sojan wato soja bakar fata ya kai kan 'yan sandan dalas saboda harzukar da ya yi da kashe wasu bakar fata biyu da 'yan sandan suka yi a louisiana da minnesota ya dada zafafa muhawarar da ake yi kan batun nuna wariya a bangaren jami'an tsaro a jawabin nasa wanda ya taɓo batutuwa kama daga kan jinjina wa jami'an tsaro zuwa wariyar launin fata obama ya ce ya fahimci cewa jama'a a faɗin dallas da ma ƙasar baki ɗaya suna cikin matukar baƙin ciki shi ko magajin garin dallas mike rollins cewa ya yi 'yan sanda ma'abuta zaman lafiya ne da suka mutu cikin wato kaki sun mutu ne saboda wannan sadaukar da kai da suka yi ya kara da cewa an daɓa wuƙa mazuciyar wannan birni namu lokacin da aka yi masu kwantan bauna ta salon raganci ya kara da cewa yau dole ne fa mu haɗa kai mataimakin shugaban ƙasa joe biden da kuma shugaban da wato shugaban da obama ya gada tsohon shugaban ƙasa george w bush su ma sun hallara bush ya yi allah wadai da abin da ya kira ƙiyayya da gaba da suka janyo kashe-kashen sannan ya yi kiran da a haɗa kai a nuna karfin gwiwa da haƙuri da juna da kuma akan wannan al'amarin tsohon shugaban na amurka ya yi kira ga amurkawa da su mutunta abin da ya kira surar allah da mukan gani a juna jakadan china amurka ya tar da hukuncin kotun duniya mai watsi da ikirarin cana na mallakar sassan kogin kudancin cana da yake magana a washington jiya talata chu tankai ya ce wannan hukuncin zai illa ga aniyar ƙasashe ta hawa kan teburin tattaunawa da kuma tuntuɓar juna don warware matsalar kuma a maimakon hakan zai daɗa janyo tashin hankali da ma fafatawa hukuncin na jiya talata wanda kotun mai zama a birnin hague ta yanki ya biyo bayan karar da philippines ta kai ne a shekara ta goma sha uku inda ta zargi china da saba ka'idan majalisar ɗinkin duniya game da tsarin kogi saboda takalar da ta yi ta yi a scobrock shoal wanda ke da tazarar kilomita 225 daga gabar philippines to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sanata bani sanders mai wakiltar vermont wanda ya yi ta ja da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton a yakin neman wato zama ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar democrat ya amince da zamanta 'yar takarar zama shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta democrat wadda za ta buga da donald trump na jam'iyyar republican sanders ya bayyana clinton da wadda ta fi cancanta nesa ma ba kusa ba ya kuma ce a shirye yake iya duk abin da yake iyawa in ga cewa lallai ta zama shugabar amurka ta gaba to sai dai tun ma kafin sanders ya shiga gangamin da tawagar yakin neman zaben clinton ta shirya a jihar new hampshire ta arewa maso gabashin kasar trump attajirin nan mai harkar gine-gine da ke yunkurin zama zababben shugaba a karo na farko ya cicciki sanders saboda amincewa da clinton da ya yi da alama yarjejeniyar kwanci ɗamarar nan mai tangal-tangal da aka cimma ta yi aiki zuwa jiya talata a juwa birnin ƙasar bayan an shafa kwanaki hudu ana ta musayar wuta a tilare da na ƙananan bindigogi wadda ta yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma raba dubbai da mahallansu yarjejeniyar wadda shugaba salva kiir da daɗaɗɗen abokin jayayyarsa mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya rick machar suka tabbatar ta samu amincewa 'yan ƙasar da suka galabaita da fada da kuma gwamnatocin kasashen waje waɗanda suke fargabar yiwuwar sabuwar ƙasar ta afirka ta sake tsunduma cikin yakin basasa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kamar yadda aka ji a farkon shirin murya Amurka tare da hukumar bunƙasa ƙasashe masu tasowa USAID sun shirya wani taron faɗakarwa a garin Kagara da ke cikin jihar Neja. Ga rahoton Mustapha Batsari. Kimanin mata dubu ɗaya da ɗari biyar ne suka halarci taron faɗakarwa game da mahimmancin rigakafi da kuma zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu da gidan rediyon murya amurka tare da hukumar bunƙasa ƙasashe masu tasowa usaid suka shirya a garin kagara da ke cikin jihar niger tarayyar najeriya shugaban tawagar ma'aikatan murya amurka a wannan taro nasiru yakubu birnin yaro ya yi ƙarin haske akan dalilin gudanar da wannan taron faɗakarwa ga matan irin wannan taro dama gidan radio murya amurka da haɗin gwiwa da hukumar na tarayyar ƙasashe ta ƙasar amurka wato usaid suna shiryawa a jihohi daban-daban domin faɗakar da mata masu juna biyu da kuma masu renon eh, ƙananan yara a illolin zazzabin cizon zazzabin malaria da kuma mahimmancin zuwa rigakafi yayin goyon ciki da haihuwa da mahimmancin an sawa ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara biyar rigakafi na cututtuka daban-daban da ka iya halaka su madam messi dawaba jami'ar yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiyar jihar niger da ta gabatar da kasida a taron ga abin da take cewa wannan taro dai tana da muhimmanci sosai na farko idan duk inda muka ga ana taro ya kamata mu zauna a wurin mu ba da shawara ga zazzabin cizon sauro yadda za a kau da shi saboda haka a yadda aka taru nan yau mun yi murna mun yi farin ciki sosai da mun ga mata sun fito da yawa mun kuma yi musu bayani a kan zazzabin cizon sauro yadda kuka haɗa wannan abin mun yi murna Shi ma dai galadiman kagara Alhaji Abdullahi Katako ya yi bayani akan mahimmancin rigakafin cutar shan inna a taron, sannan daga bisani ya yi mani bayani akan yadda yake kallon wannan taro. To alhamdulahi wannan taro ni yadda aka yi shi alhamdulahi wallahi mun gode Allah kuma inda zai dore zai taimaka mana wajen fahimtar yadda matasa kula da 'ya'yansu da su kansu ma. Haka zalika su ma wasu daga cikin matan da suka halarci taron sun bayyana ra'ayinsu. Maryam Yusuf, mun gode da kyautar da aka yi. Allah Ubangiji ya saka da alheri. Duk an yi bayanin ciwon maganin rigakafi kuma Allah Ubangiji ya sa wanda ya je gida ya amfani da shi. Sunana Awal Zuwaira. Mun ga kyautan gidan soro mun gode Allah saka da alheri mun ji bayanin da aka gaya mu. Daga bisani dai an raba kyaututtuka ga wasu daga cikin matan da suka amsa tambayoyi da jami'an kiwon lafiya suka yi masu. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Kagara a Najeriya. A gaida Mustapha, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A shakata da wannan waƙar. Gwalo kan buɗan Usman. Gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu. Toron giwa ba fasawa dan Usman. Baba kan kada mai kwari kan gwanci mai rangwangwan. Wili dan tijjani, wili mutumin shata. mu Allah ya ji shata yanzu kuma sai sharshin jaridun Arewa. Da jaridar leadership za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Da labarinta da ke ambato gwamnan jihar Adamawa Muhammad Bindo Jibrilla yana cewa har yanzu fa dokar nan ta hana hawan babur a jihar adamawan da ma wasu jihohin arewa maso gabashin najeriya da suka yi fama da rikicin boko haram tana nan daram a shafinta na gaba kuwa jaridar ta leadership ta ba da labarin cewa a yau laraba ne kasar burtaniya za ta samu sabon firaminista kuma a ranar laraban ne firaminista david cameron zai yi murabus a can cikin jaridar daily trust kuwa ta bugu wani labarin da ke nuna cewa wasu 'yan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba sun hallaka mutane goma a ƙananan hukumomin logo da kuma ukom da ke cikin jihar benue a can jihar lagos kuma jaridar ta daily trust ta ba da labarin cewa wasu 'yan bindigan ne suka sace wani jami'in hukumar shige da fici immigration tare ma da wasu mutane guda biyu. Jaridar People's Daily ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da ke nuna cewa a gobe Alhamis ne shugaban majalisar wakilan Najeriya Honorable Yakubu Dogara zai gana da jakadan ƙasar Amurka a Najeriya game da zargin yin lalata da ƙasar Amurkan ta yi ma wasu mambobin majalisar wakilan Najeriya. A can bangare guda kuma jaridar ta People's Daily ta ba da labarin cewa wata kotu a jihar Bayelsa ta ba da belin Yunusa Ɗahiru da aka fi sani da suna Yalo, wanda a kwanakin baya aka kama shi bisa zargin sace yarinyar nan Ese Oruro. Jaridar Blueprint ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da kiran da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ma 'yan ƙasar Sudan ta kudu game da mahimmancin zaman lafiya a tsakaninsu. a ƙarshe dai da jaridar ta blueprint za mu kammala da labarin ta da ke nuna cewa ambaliyar ruwan sama ta yi sanadiyar mutuwar wata uwa tare da 'ya'yanta guda uku a birnin zaria mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. a gaida mustapha har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha hudu yanzu kuma sai shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum alhamdulillahi akwai wata lauya a kano wadda ta tuntube mu kan cewar za ta ɗauki nauyin shari'ar aisha abdullahi muhammad wadda ta yi zargin cewa wani mai suna sagir lawal a garin gwarzo da ke jihar kano ya yi mata ciki kuma ya zo yana gardama a kai a bayan da ta haihu haka kuma akwai wata 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama abuja wadda ita ma ta alƙawarin ɗaukar duk wata ɗawainiya ta aisha da ɗiyarta za mu sake juya ga wannan batu da zarar mun samu nasara haɗa su a wuri guda to amma kafin nan a yau bari mu juya ga wani batu da ya shafi dukkan 'yan najeriya wato yunkurin da kamfanin mai na ƙasa nnpc ya yi kwanakin baya na neman masu zuba jari a cewarsa domin su zuba a matatun mai guda uku na ƙasar. Kada a manta cewa a baya gwamnati ta yi ƙoƙarin sayar da waɗannan matatu, da hakan bai yiwu ba sai aka jinginar da wannan maganar. Daga bisani ne sai kamfanin na NNPC ya fara neman masu zuba jarin. wanda wasu da dama cikinsu har da majalisar wakilai ta tarayya a najeriya suke ganin kamar zagayawa ta bayan gida ne aka yi domin a sayar da waɗannan matatu suka ce dama ai sayar da kamfani neman mai zuba jari ne ya zuba domin ya samu wani kaso na wannan kamfani domin haka sai majalisar ta wakilai ta kafa wani kwamiti domin ya bi sawu tare da jan birki ma wannan yunkurin shugaban wannan kwamiti shine Malam Ahmed Yarima, ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Misau da Dambam daga jihar Bauchi, wanda kuma ba baƙo ba ne a wannan shiri na ciki da gaskiya. Malam Ahmed Yarima ya ce, tun da fari ma kamfanin NNPC baya da hurumi na talla ko sanar da sayar da wani hannun jari na wata ƙaddarar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke hannunsa. Abin da ya faru da farin farko shine a ƙasar na akwai tsari akwai doka. akwai kuma hukumomi da aka damka musu amanar aiwatar da wannan doka abin da ya shafi jarin gwamnati da sanin darajarsa da ka'ida sai da shi ko sayansa ko kare shi ko sarrafa shi yana hannun wata hukuma da ake ce da ita bpe wato hukumar lura da hannayen jari da ciniki na gwamnatin tarayyar najeriya hmm. wannan hukuma ta bpe an kafa ta shekarar alif da tara da casa'in da tara domin ganin cewar harkar tattalin arziki a ƙasa da kuma duniya na canzawa gwamnati na cikin hankali tana zare hannunta daga harkokin kasuwanci da ciniki tana mai da su hannun masu wannan sana'a 'yan kasuwa to karkashin wannan doka ce ya kamata a tantance shin wace masana'anta ne wani kamfani a'a wani jari ne na gwamnatin tarayya kamar a gidan wuta ko a kamfanin jiragen kasa ko na sama ko kuma hanyoyin da ake karɓan taro titi toll gate na shiga da fice ya kamata a bi tsari da ita wannan hukuma za ta ɗauke hannun gwamnatin tarayya a san darajar jarin a san kuma yadda za a sarrafa shi shin ya kamata a rike shi yanzu nawa za a sai da shi da makabancin haka saboda haka wannan shine tsarin da yake akwai karkashin waccan doka kuma daga nan ne in an tantance sai a kai wa hukuma da aka ce da ita council on privatization wato majalisar lura da sai da hannayen jari da mai da su hannun masu zaman kansu na gwamnati a wannan ƙasa a ƙarƙashin wannan tsari da aka yi shekarar alif da tara da casa'in da tara. Kaji. To idan haka ne ta yaya kamfanin NNPC ya sanar da cewar yana neman masu sayan hannun jarin waɗannan matatun mai guda uku me ya faru? Wato ba a bi tsari na gaskiya da ka'ida da ya kamata ba ne shi yasa wannan kwamishin namu muka kyamin cewa muka yi watsi da wannan kuma muka nemi ƙarin bayani da ƙarin haske. Abin da yake faruwa shine matatun mai guda uku da ake da su a Najeriya nan ai a tsohuwar gwamnati ta gabata an yi guri a saida su an fara nazarin nawa ne darajar su 'a na kan nawa za a iya saida su ma'aikata nawa ne hakkokin mutane nawa ne akwai bashi ko babu an fara wannan har aka canza gwamnati da aka canza wannan gwamnati idan akwai bukatar a sayar din to ita bp din e ne za ta ci gaba da wannan aiki a tantance wanda akalla ba a kasar da ke shekara ɗaya zuwa biyu kafin a tantance a san nauyi da yake akwai darajar karaba da injina da ke wajen da kuma masu saya din suna da karfin su saya su gudanar ko a'a duk waɗannan abubuwa aiki ne na BPE to amma abin ta kace da bakin ciki shine ma'aikatar harkokin mai ta Najeriya da ake ce da NNPC sai ta yi gaban kanta ta shiga bugawa a jaridar tana neman masu sanya hannun jari ba wai sayarwa illahiri ba to ka ga wata dabara ce sannan mm. ga wadda bai san ba an ce maka sai da hannayen jari ko kuma zuba jari sai a ɗauka cewa ai ba a sayar ba har yanzu gwamnati na da cewa a ciki hakika ko da kamfanonin gwamnati ɗin da aka ce an saida su ai ba gaba ɗaya lakadar aka saida su ba hannayen jarin ne aka rage na gwamnati wani ya saya sannan cikin hankali suna sayewa suna sayewa har gwamnati ta fice daga ciki to akan harkar waɗannan matatun mai guda uku sai ya to cewa ita hukumar da take karkashin take lura da su wato NNPC hukumar harkokin man Najeriya ta ɗauki wannan aiki wanda yake ba nata ba hukumar BPE ta yi rubuce-rubuce ta aikata kadu da wasiƙu suna faɗakar da ita cewa tsarin da kuka ɗauka na sai da hannayen jarin waɗannan kamfani ko neman masu zuba jari to yana da hatsari domin ba ku san wannan aiki ba ba ku da ƙwararru kan wannan aiki na shiga da ficen jari sai da shi da darajarsa da sa harkar ku shine gudanar da harkar mai da tantance harkar mai kurum. Wato shi kamfanin NNPC ne ya ɗauki mataki domin raɗin kansa na sai da hannayen jarin waɗannan matatu ba wai ita hukumar BPE ba. domin karkashin wannan doka ɗin ita bpe ce za ta tantance cewar ya kamata a sai da wannan matatun mai ga kuma abin da take ganin farashin su daga nan sai ta dauki wannan bayani da tattara din da dabinci ko kai mai sai masu yi bincike akan ka kana da karfin tafiyar da ita ko da zaka saya ne ka kashe kasa ko zaka saya ka sai da injira din domin ka samu riba ko zaka yi ci gaba da biyan ma'aikata akan wani albashi ko matakin akwai allowance da pension da makamancin haka na ma'aikata da suka daɗe suna aiki na ritaya zaka iya daukan wannan ɗawainiya duk sai a bincike kuma ita wannan hukuma ta BPE ce ya kamata ta yi in tattara dukkanin waɗannan bayanan da aka samu ga wajen duk masu gasar sayan wannan jari sai aka yi wata hukuma da ake ce da ita hukumar kula da harkokin rassan tattalin arziki masu zaman kansu da ake sayarwa wato national council on privatization wannan hukuma da take lura da harkokin sai da hanyoyin hannayen jari na gwamnati ita ce kuma ta eh to wannan bayanin yayi daidai saboda haka a sayar wannan hukuma kuma tana ofishin mataimakin shugaban kasar najeriya ne kuma akwai ƙwararru daga sassa daban-daban na ma'aikatar kuɗi ma'aikatar kasafin kuɗi ma'aikatar kula da harkokin kuɗi na ƙasa kamar babban banki na ƙasa da makamantar haka da kwararru daga ko'ina na sirasan arziki da gwamnati su ne a cikin wannan majalisa karkashin jagorancin mataimakin ƙasa daga nan in su dandance ya yi daidai ba wai bisa ra'ayin siyasa ba bisa ra'ayi na hikima da ilimi da basirar tattalin arziki ake wannan lissafi sai a dawo a ci to bibiya wannan abu ya yi. ku kira masu saya a gidan talabijin ake wannan kowa na gani da rediyo kowa zai ji kuma zai gani a jarida za a san wanda suke nema su saya za a san kuma wanda suka saya za a san kuma karfin arzikinsu da kuɗin da za su zuba da abin da za su yi to amma duk wannan bayanin nake maka ibrahimu ita hukumar harkokin man najeriya ba ta yi ba ba ta bi ka'ida ba to amma ka san yadda tsarin siyasar najeriya take da zarar an ce maka shugaban kasa shine ministan harkokin mai to sai mutane su shigo su ki magana akai alhali kuma an san cewa hakika idan shugaban kasan ma ya san cewar akwai wannan tsari to hakika ba zai yarda a keta wannan doka da ya zo ya gyara ba wannan ita ce dambarwar wannan sanin dokar nan wannan sanin akidar mu ta APC wannan sanin ya kamata mu ne muka ce to ba za mu yarda da wannan tsarin da yanzu wasu mutane a ma'aikatar harkokin mai na APC din Najeriya su kokare su ba ita NPC harkar ta hakata sai da mai kurum amma harkar jari harkar hannayen jari darajar su da kuma mai sayan su ba harkar ta ka kaji inda muka tsaya akan wannan To yanzu gaba ɗaya kun kashe wannan magana kenan ko kuma za a bar ita ɗaya hukumar da ita ce ke da wannan haƙƙi wato BPE ta ci gaba da ko kuma ta karbi wannan aiki na tantance ƙarfin waɗannan matatu da kuma ƙoƙarin saida su. Wato dambarwa da take akwai hawa-hawa ce. Da farin farko mun buƙaci shi minista ƙarami kuma babban manajan darakta na kamfanin NPC na harkokin man Najeriya mai zai mana bayani. saukarwa na farko dai ya yi tafiya na biyu kuma sai ya turo mana da babban daraktan kula da harkokin matatun man najeriya da muka tutsaye shi ba da haske kan wannan bayani ga shi ga kuma darakta na hukumar bpe musamman waye mai gaskiya to bai iya bayar da bayani ba illa iyaka da muka daga wasiƙu muka ce to kai gashi abin da kuke yi ga kuma daraktan bpe kamar da bayani daraktan bpe ya ce abin suke yin hakika bai dace da doka ba bai dace da sharadi ba bai sani bai kuma dace da abin da ya kamaci kasa ta same shi ba saboda ba aikinsu ba ne bayan haka ba masaniya a tsarin da aka yi daga tashin daraktan harkokin matatun man najeriya ta ce ai shi bai jima ba shugaban kasa ya naɗa shi a wannan mukami muka ce to ko shugaban kasa ne ya naɗa ka to ofishin gwamnati ya kamata a ci gaba da aiki ko da mutum mutuwa ya yi dole a dora ne akan abin da aka tsaya saboda haka ba mu yarda da wannan bayanin naka ba ina shi ministan harkokin mai karami na ma'aikatar kuma babban manajan daraktan na hukumar NNPC yace a nan muka ce to saboda haka ba za mu saurare ka ba ka je ka same su ga kuma darakta na DPE ga kuma takardun wasiku na tokaciya da tankiya da gargadi da jawo hankali da suka cewa abin da ake so a yin nan fa bai dace da manufar canji da muke magana ba abin da ake so a yi nan kuma bai dace da dokar tattalin arziki da dokar kasa ba saboda haka a yi kokari a gyara a aiki tare mu faɗakar da kukan yi sa wannan abu ko kuma mai tare to amma sai aka kunnan uwar shegu da wannan wasu na cewa ko waɗansu bukatu ne a gefe da wasu suke da wani buri na samun wata riba ko kuma samun wata gara ko wata dama na mallakar irin waɗannan muhimman tattalin arziki ko sassan su na ƙasa na harkar mai wasu kuma suna cewa a'a da gangan ne sun san cewa shugaban ƙasa mai yiwuwa aiki ya yi yawa bai iya sanin waɗannan ka'idoji da sharuɗa ba. masu sauraro za mu ci gaba a shirin mu na gaba ibrahim alfa ke cewar a kasance lafiya. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Mai magana Musa Shehu Yunusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Muna Allah wadai da matakin da shugabannin majalisar dattawa da mambobinsu da suke so su ɗauka a kan shugaba Muhammadu Buhari. Wai idan bai dakatar da shari'an da ake yi wa Bukola Saraki ba, wai za su ɗige. wannan magana ne wanda bai kamata ba bai kamata kuna irin maganganun nan ba kamar magana ne na yara ko yaro ya san cewa wannan aika ce ba wani abu na ɗaukar mataki ba ne ba batun mataki ba ne kurin ne ra'ayi irin naku assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka sunana gambo barau fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin fataskun ina so na miƙa saƙona ga sanatoci da suke neman su jefa kansu a kaddara ta suna warade raɗin za su ike baba buhari to ina tabbatar musu da cewa an ci moriyar ganga za a yada koronta duk sanatan da ya fasu ije buhari jamunan gakunan talakawa suna nan suna jira ku aiwatar da abin da kuka yi niyya kuma mu ma za ku ga fushinmu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. mai magana kamar bishir dauda sabo unguwa kaduna hakika duk maganganun da farfesa wani mai wani jami'ar nagale magana dangane da a siyasar nahiyar afirka ta kokarin wasu su balle domin su kafa kasashe su zama kasashe masu cin gashin kansu daidai ne idan muka lafiya yanzu da abin da ke faruwa a a kasar sudan ta kudu saboda haka mu yan najeriya musamman yan uwanmu na kudu maso gabaci wanda suke kirarin su balli su kafa kasar biafra da wanda suke tunanin su balli su kafa kasar ta ta delta cewa gani ga wani isa wani tsoron allah ko sun balle to can ma za su koma su da fuskanta irin matsala kuma munin matsalolin da yadda suke gani akwai su a najeriya saboda ka ballewa da suna a jira kan wata kasa domin a kauce ma fuskanta wata matsala ba shi bane mafita to madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu koma ga ibrahim ya bamu labarai amma wannan karan a takaici. To a takaice shugaban Amurka Barack Obama ya karrama jami'an 'yan sandan nan biyar da aka kashe ya yaba musu a wata hidimar tunawa da su da aka yi a Dallas inda ya ce tashin hankalin makon da ya gabata ya fallasa babbar matsalar nan da ke tattare da tsarin mu amma ya jaddada cewa ƙasar ta rabu ba kamar yadda wasu ke ikirari. jakadan china a amurka ya yi tur da hukuncin kotun duniya mai watsi da ikirarin china na mallakar sassan kogin kudancin china da alamar yarjejeniyar kwance damar nan mai tangal-tangal da aka cimma ta yi aiki zuwa jiya talata a juba babban birnin ƙasar sudan ta kudu bayan an shafe kwanaki hudu ana ta musayar wuta tulare da kananan bindigogi wadda ta yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma raba dubbai da muhallansu masu bincike na hukumar kare haɗuran kan hanya ta tarayyar amurka sun buƙaci kamfanin nan mai ƙera motar lataroni mai suna tesla motors da ya gabatar masu da cikakken bayanin na'urar nan da ke tuka motar saboda mummunan haɗarin nan da ya auku a farkon wannan shekarar lokacin da wannan na'urar ke aiki a wata wato wasikar da aka bayyana wa jama'a wannan hukumar ta buƙaci a yi bayani masu sauraron mu a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya tana gabatarwa sai salama abu da ya ba da umarni da ma injiniyan mu charles hall nisar fil hashin gume ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum